الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة تقصد رمضان hijira na da shekara 1433 wanda ya dace da 27 ga watan 7 shekara ta 2012 za mu ci gaba da tafsirin suratun nisa'i insha Allah daga kan aya ta 11 yusikumullah يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله الله سبحانه وتعالى يتي ينا مكو وصية يقوم مسلمين يوصيكم الله في أولادكم ينا مكو وصية جمدا wato dukiyan gado na sashin 'ya'yanku kalma ta wasiya in ka duba lisanul arab قال أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور لسان العرب مجلد نشاب يرشاك قريب إلى 27 ابن منظور يأتي معناه يفرض عليكم ko da kaji an ce ku. Allah yana muku wasiya ma'anarsa Allah ya farlanta mu. wasiyar Allah madaukaki ana nufin farilla ga bayinsa bi anna wasiyata min inna ma idan aka ce wasiya ta zo daga Allah to ana nufin farilla domin da yawa a Qur'ani Allah madaukaki yakan faɗi dokoki kar ku yi kaza kar ku yi kaza a ƙarshen magana sai ya ce zalikum wasakum bihi za ka samu haka cikin alkur'ani wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi zalikum wasaqum bihi sai da ya faɗi dokan kafin nan yace ya muku wasiya wato yana nufin ya farlanta muku wa haza min min al-fard alaina don haka duk wata doka da kaji Allah ya fara kalmar wasiya ko ya zo ƙarshen magana da kalma ta wasiya yana nufin farilla ne akan mu yusikumullah Allah yana wajabta muku wato Allah baraka wata Ala yana muku umarni لأن الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور أصلي إذا أكتش وصية umarni ne ake maka wanda in ka ɗauki wannan umarni za ka samu amfani a cikinsa umarni wanda in ka ɗauka za ka ci riba wa fihi ihtimamu amir li shiddati salahihi wa lidhalika ah, ma ما bi abna'ihi wa bi malihi wa bi وبذاته ba'da mawtihi wasiyya abinda ake ce ma wasiyya shine umarni ga wani kana masa umarni da ɗaukan wani abu wanda zai taimake shi a rayuwarsa wannan dalili yasa kaje ana cewa kalmar mamaci ga mai rai ita ana ana ce mata wasiya saboda kafin mutum ya bar duniya ya faɗi wasu maganganu da za su amfani na bayansa ko dai 'ya'yansa ko 'yan uwansa game da dukiyansa ko ko game da shi kansa duk wata magana da mamaci akan ce mata wasiya domin ɗaukanta akwai amfani a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi amfani da waɗannan kalmomi na wasaya idan ya ɗauki kalma ta wasiya tana ɗaukan ma'anan wato eh, al'amuru lishiddati eh, salahil insan Allah yana umarni ne saboda tsananin son ɗan adam ya shiryu shi yasa sai ya amfani da kalma ta wasiya Allah yana muku wasiya fi auladikum game da dukiyar gado na ƴaƴanku lizzakari mislu hazzil unsayayi namiji zai samu kwatankwacin rabon mata biyu waɗannan ayoyi da aka fara magana a kai su ne tafsir na abin da Allah ya dunkule a baya a can farkon sura Allah maɗaukaki ya yi magana cewa lallai lirrijali nasibun mimma taraka walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun maza na da rabo mata na da rabo amma ba a faɗi rabon ba sai Allah ya dakatar da maganan ya ci gaba da bayani game da dokokin zaman aure sannan yanzu kuma ya kawo tafsir can ya dunkule magana yanzu nan zai warware amma da aka tashi magana wabtada Allah ta'ala bi mirasil abna sai Allah ya fara magana da rabon gadon 'ya'ya li'annahum aqrabun nasi saboda ‘ya'yanka su ne mafi kusa da kai ah, babu wanda mutum ya so a duniya kamar ‘ya'yansa akarabun nan saboda haka sai Allah ya fara bayani da su namiji zai samu rabon mata biyu fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn idan mata ne wanda sun ɗara yara biyu falahunna sama ta raka za a ba su kashi biyu cikin uku na abin mamaci ya bari wato na abin mahaifinsu ya bai? mata zalla babu namiji a cikinsu suna ɗaukar sulusi guda biyu na dukiyar mahaifinsu wanda ya rasu wa in kana wahidata idan ko mace ɗaya mutum ya rasu ya bari fala nisu tana da rabin dukiyarsa wali abawaihi iyayensa kuwa mahaifi da gyatuma li kulli wahidin minhum sudus kowane ɗaya daga cikinsu zai samu kashi ɗaya cikin shida na dukiya ba wai za su yi tarayya a sudusi ba li kulli wahidin kuma. kowane ɗaya wato mahaifin zai samu kashi ɗaya cikin shida gyatumarsa ma za ta samu kashi ɗaya cikin shida min taraka na daga dukiyar da shi mamacin ya bari in kana lahu waladun idan ya bar ƴaƴa kenan idan shi mamacin ya bar yara to wannan shine rabon iyayensa fa in lam yakul lahu waladun idan kuwa mamacin bai bar ƴaƴa ba wa warisahu abawahu iyayensa su suka gaje shi fali ummihi sulus nan ta masa za ta samu kashi ɗaya cikin uku na dukiya ba ce ga rabon baban shi ba an ce ta masa za ta samu kashi ɗaya cikin uku na dukiya sai aka yi shiru ah, wanda ana nuna maka cewa kai tsaye dama ragowan gaba ɗaya na mahaifin ne wa in kana lahu ikwatun idan kuwa mamacin yana da 'yan uwa bar yayu da kannai tunda bai bar yaya ba fali ummihi sudus tumarsa za ta samu kashi ɗaya cikin shida na dukiyar anan in ka lura bayyana Allah fi hadhihi al-aya furudul warasa ana faɗan rabo ne na masu gado wa naqal mirasu kullahu bil qarab bil qarib thumma al qarib sai yanda Allah ya ɗauko tsarin aya yana nuna maka wanda ya fi kusa da kai aka fara bayanin sa farko ya yace yusifumullahu fi auladikum sai da aka fara da yara bayan an gama bayanin yara sannan aka dawo ko magana akan iyaye wali abawaihi sai da aka yi magana akan iyaye suna haɗe sannan aka zo aka yi magana kuma iyayen nan kowa ga nashi idan ya kasance wannan mamaci bai bar 'ya'ya ba ko kuwa idan ya bar 'ya'ya ga irin rabon da kowanne zai samu kaga Allah yana ya ɗauko maganar bisa la'akari da yanayin dangin mutum waɗanda suka fi kusa da kai su aka fara bayanin hukuncinsu sawa'un kana jibiliya wa hiya nasab aw qariba min al an fara da wannan suwa aka fara magana akai ayar farko ta yi magana ne akan rabon 'ya'yanka da iyayenka domin a duniya su ne kaɗai waɗanda kai so sauran jama'a suna zuwa ne a bayan soyayyar da kake ma iyayenka da kuma 'ya'yanka. to shine Allah yake kaga rabon da aka yi nan wannan kaso da Allah ya yi ana ba da shi ne min ba'di wasiyatin yusa yusi biha aw bayan an biya ba su suka bayan an cika wasiya wanda mamaci ya bari to sai ya ce ukum wa ukum kun ga ƴaƴanku da iyayenku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku sanin waɗanne ne amfanin su yafi zama kusa gare ku wannan sani na gaibi ne ba mamaki iyayenka da su fi amfana ka ba mamaki iyayenka su fi amfana ka amma Allah da ya san gaibi shi ya raba wannan gado don haka sai ku yarda babu mai adalci kamar Allah shi yasa karshen ayan yake fari min Allah wannan rabo ne daga Allah inna Allah kana aliman hakima Lallai Allah ya kasance mai ilimi kuma mai hikima shi ya raba kuma Allah mai ilimi ne tawallallahu tabaraka wa ta'ala qismataha bi nafsihi fi kitabihi mubayyana mufassala Allah da kansa ya raba gadon hatta la yakuna fiha majalun lil ara saboda kar a samu shiga ra'ayi kada a samu shiga ra'ayi wajen rabon gado da kuma son zuciya wannan dalili yasa Allah da kansa ya raba wa sawaha bainal warasa ala muktabal adal sannan kuma ya raba gadon nan daidai yanda adalci ya hukunta wal maslaha wal manfa'a allati ya'lamuha amfanin da Allah ya sani mu mutane ba mu sani ba shi yasa yace mana ukum wa ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a tsakanin iyayenku da ƴaƴanku ku san waɗanne ne suka fi kusancin amfani gare ku ba amma Allah da ya halice ku ya sani saboda haka Allah ya san gaibi ah, shi yasa yake cewa Ah, inna allaha kana aliman lalle Allah ya kasance masani ah, bi qismatil mawarisi tsari na rabon gado babu wanda yafi na Allah kyau saboda Allah mai ilimi ne bayan kuma akwai ilimi sannan hakiman Allah mai hikima ne yana da ilimi kuma yana da hikima hakama qismata hawa bayyana hali ahliha saboda haka Allah ya tsara um, yadda za a raba gado tsari na ilimi sannan kuma tsari na hikima Abin da zai gwada maka cewa tsari ne na ilimi ayoyi guda uku ne kacal a alkur'ani suka raba gadon ɗan adam aya uku a cikin alkur'ani amma waɗannan ayoyi guda uku ilimin da yake cikinsu ya fi ƙarfin a sauke shi a wata guda ba yadda za a yi ka gamsu ka samu ƙwarewa game da ilimin gado a cikin wata guda sai dai wanda Allah ya masa baiwa amma ka duba aya ce guda uku wannan kadai ya isa ya tabbatar maka abinda Allah ya faɗa inna Allah kana aliman sannan kuma hakima ga ayoyin guda uku amma ilimin da yake cikin su kuma yana da ban tsoro sai aya ta gaba walakum kun walakum ولكم نصف taraka azwajukum أزواجكم إن لم walad fa in kana كان waladun فلكم الربع مما تَرَكْتُمْ من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ya yi bayani akan rabo na ‘ya'ya da kuma iyaye waɗanda su ne mafi kusanci ga mutum to sai aka je kuma mataki na uku wanda ya fi kusa da kai shine matanka walakum nisu ma taraka azwajukum Allah ya fara magana akan rabon 'ya'ya don su ne mafi kusanci ga mutum sannan iyaye sannan bayan an gama bayanin waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya kawo magana kuma akwai akan rabo na mata mata suke kan mataki na uku walakum nisfu ma taraka azwajukum za ku samu rabin abin da matanku suka mutu suka bari in lam yakul lahunna waladun idan ba su da ƴaƴa wato idan dai ba su taɓa haihuwa ba <clears throat> to za ku samu rabin dukiyarsu idan mata ta mutu mijinta yana samun rabin dukiyarta a sharaɗi idan ba ta barta ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana lahunna waladu idan kuwa matan naku sun bar ƴaƴa sun bar yara falakumur rubu'u mimma tarakna za ku samu kashi ɗaya cikin hudu ne na dukiyar da suka bari min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn a bayan wasiya wanda suka bari an riga an zartar da shi ko kuma ba su suka waɗanda ake bin su an riga an biya abin da ya rage nan ne ake rabon gado wala kunna rubu an fara da miji sai kuma matan shi miji yana samun rabin dukiyar matansa in ba ta da idan ko tana da ɗa yana samun kashe da cikin hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala hunna rubu'u mimma taraktu in ku ne kuka mutu matan naku za su samu a kwata na dukiyar da kuka bari shine rubu'i kashi ɗaya cikin hudu na dukiyar in lam yakul lakum waladun idan ya kasance ba ku da yaya fa in kana lakum waladun idan ya kasance kuna da yara kafin ku rasu kun bar yara ko da ba da su kuka haifa ba falahunna sumun mimma taraktum su matan naku suna samun kashi ɗaya cikin takwas ne na dukiyar da kuka bari nan ma dai min ba'di wasiyatin suna biha aw dayin a bayan wata wasiya wanda kuka rubuta kuka shaidar kafin ku rasu haka nan bayan an biya ba su suka to an gama mataki na uku sai mataki na hudu shine dan uwa domin dama ɗanka shine mafi kusa da kai sai mahaifinka sai matarka kafin nan ake tunanin ina wa ina kani kuma yanda Allah ya tsara dinnan ɗabi'a ce ta dan adam ba wai musulmai kawai ba duk duniya duk inda dan adam yake zaka samu ya fi son ɗansa akan mahaifin shi ya fi son mahaifinsa dama ƴaƴa da iyaye suke zuwa gaban mata idan mutum yana da hankali kenan don wani sai ya gabatar da matan nashi ma akan iyayen nashi to bayan an kai wannan sanin sai a dawo mataki na 'yan uwa waɗannan su ne ciyar da su yake zama wajibi akan ɗan adam a kowane hali matuƙar sun shiga larura idan an samu eh, an gama da mataki na 'ya'ya da ko mataki na iyaye da mata sai a koma ga mataki na 'yan uwa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ah, wa in kana rajulun idan ya kasance mutum yurafu za a gaje shi mutum ne ya rasu za a yi gadon shi amma wanda ya rasu din nan kalala ne almayyitu alladhi laysa lahu abun wala ibn la asla lahu wala far'a wanda ya rasu bai bar sama ba bai bar ƙasa ba bai bar tushe ba bai bar reshe ba wato babu iyaye babu yaya sai dai akwai yan uwa wa da kani da sauran shi ake ce kalala ya rasu babu iyaye babu kuma ‘ya'ya to wannan shi ake ce kalala Allah subhanahu wata'ala ce idan za a gaje shi aw imra'atun ko ko mace ce ta rasu ita ma babu iyaye babu yaya sai dai yan uwa walahu akun aw ukhtun ya bar dan uwa ko ko ya bar yar uwa amma bai bar iyaye ba bai bar yaya ba fa kulli wahidin minhum masudus kowa zai zai samu kashi ɗaya cikin shida ne na dukiyarsa kaga an ce hu akun aw uktun wannan yana gwada cewa li ummi in ka duba littafin al-mughni na ibnu kudama mujallal na shida shafin 186 yana magana akan ittifaki na malamai da aka samu akan wannan fahimta fa in kana lahu akun aw uktun min al-ummi ya rasu bai bar iyaye ba bai bar 'ya'ya ba amma ya bar dan uwa ko 'yar uwa wanda ya hada uwa ne da su kawai ba shakiki ba li ummi fa li kulli wahidin minhum sudus, ana raba musu dukiyar daidai kowa zai samu kashi ɗaya cikin shida dukiyarsa wa in kanu aksara min zalika in sun fi mutum biyu fa hum shuraka'u fi sulus shine suke tarayya a sulusi na dukiyarsa Allah subhanahu wata'ala ya ce walahu akun aw ukhtun falikulli wahidin minhum sudus fa in kanu aksara min zalika fa hum shuraka'u fi sulus sai a kasa dukiyarsa kashi uku a ɗauki kashi guda a basu a ce ku je ku raba daidai wa daina amma nan ma dai ana yin ta ne min ba'di wasiyatin yusa biha bayan an gabatar da wata wasiya wacce mamacin ya bari audainin ko kuwa ba suka da ya bari gaira mubar wasiyar idan ba ta cutarwa ba domin akasari ana samun cutar da abin da zai rage na dukiya ta sashin wasiya ga mutumin da ya tabbata zai mutu bai bar ɗa ba bai bar iyaye ba wanda duk ya san bai samu haihuwa ba to zaka samu wasiyar da zai rubuta yana tsawwala ta zai tsananta wasiyar saboda tunda dai ba shi da 'ya'ya kowaye ma zai samu rabuwan gadon bai dame shi ba to don haka idan aka samu wasiya an tsananta ta har ta ketara da shi wannan dama dole za a dawo da ita daidai kima yanda sunna ya tabbatar wasiyata min Allah Allah subhanahu wata'ala ya fara raba gadon nan da wasiya kuma ya kare maganarsa da wasiya kaga farko magana yace Allah fi auladikum lokacin da zai fara raba gado yace yana muku wasiya bayan ya gama raba gadon kuma sai yace wasiyatan min Allah wasiya ce daga Allah wallahu alimul halim Allah masani ne kuma Allah mai hakuri ne ko an saba masa Allah yakan jinkirta mu bawa Allah ka ba mu damar aiki da umarninka kaga farkon magana akan rabon gado Allah ya ce wasiya ce ƙarshen magana akan rabon gado Allah ya ce wasiya ce Me kike hikimar haka yana nuna maka duk inda ɗan adam zai yi ƙoƙarin raba gado yayi adalci ba zai wuce wannan rabon da Allah maɗaukaki ya yi ba shi yasa yayi amfani da kalmar wasiya a farko da ƙarshe domin alkhairi yana cikin rabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayansa a nan Allah ta barka wa ta'ala bayan ya faɗa ya shi mai haƙuri ne sai ya ce tilka hududullah tilka hududullah wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله الله مدوكake yace wannan fa dokoki ne na Allah waɗannan ayoyi da aka yi bayanin su dokoki ne na Allah iyakoki ne na Allah wa man yuti Allah wa rasulahu kuma wanda yayi ma Allah biyayya yayi wa manzonsa biyayya yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar waɗanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha masu yi wa Allah biyayya suna dawwama a gidan aljanna Allah ka sa muna cikin su wa zalikal fawzul azim wannan ku shine rabo mafi girma makomar bawa na ƙarshe ta zama gidan aljanna ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله كما وند yake saɓa ma Allah da manzonsa wa ya ta'adda hu yake ketare dokokin Allah yudkhilhu naran zai shigar da shi wata wuta khalidan fiha yana mai dawwama a cikinta, ta walahu azabun muhin yana da wata azaba mai wulakantarwa Allah ya kare mu wannan duka fa Allah yana magana ne a ƙarshen batun rabon gado wannan bai isa ga mai hankali ya gane lallai ƙin raba gado bala'i ne ga al'umma ba bayan fa Allah ya gama raba gado sai da maganganu masu ƙarfi ya gama raba gado ya ce wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah a matsayinka na musulmi a ce ga wasiyar Allah baka son ta kuma ya ce wallahu alimun Allah masani ne don haka duk hukuncin da Allah ya mabawa akwai ilimi a ciki babu jahilci halimun Allah mai hakuri ne bayan nan yace tilka hududullah waɗannan bayanai da aka yi muku dokoki ne na Allah iyakokin Allah ne idan aka ce wannan iyaka ce ta Allah bai kamata musulmi ya ketare ta ba wa man yuti Allah wa rasulahu wanda yi wa Allah biyayya yayi wa manzonsa biyayya yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da su wato gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su kaga wanda yawa Allah biyayya da manzonsa an gaya masa makomashi gidan aljanna kuma aka ce wa zalika alfawzul azim wannan shine rabo mafi girma saboda ah, daga nan babu wata makoma kuma a lahira dama ɗayan biyu ne wa ma za ba'da alhaqqi illa dhalal ko dai ka tafi aljanna ko ko mutum makomarsa ta zama wuta Allah ya kare don haka yasa yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba ma Allah ta wajen tsarin rabon nan ya bin wannan tsari wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu ya taka dokokin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha ya dawama a cikin ta wala hu azabun muhin yana da azaba mai wulakanci Allah ya kare kaga ya nuna maka rabon gado abu ne muhimmi abu ne wajibi farilla wanda duk yake aiki da shi to ga abin da Allah ya faɗa a ƙarshen maganarsa a masa ita ce wuta Allah ya kare a nan akwai abin lura idan Allah ya faɗa yakan ce wani zai samu rabi ba a cewa wa zai ɗauki sauran rabin ko a ce wani zai ɗauki sudusi wa zai ɗauki sauran sudusi kamar misali yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna sulusa ma taraka a ce mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata sama da biyu za a kasa dukiyar shi kashi uku kashi biyu na ƴaƴansa mata ne sai Allah ya shiru saura kashi nawa saura kashi ɗaya wannan kashi ɗaya nawaye Allah bai gaya maka ba sai ya shiru ai kai kasan san nawaye kai ka san nawaye domin larabawa tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna raba gado wato kuma mutane su ma suna raban gado ba ma larabawan kadai ba kai ka san wanda ke samun dukiyar mamaci shine dan uwansa wanda ya fi kusa da shi to Allah da ya faɗi mai rabo a littafin littafinsa idan mutum ya rasu ya bar ƴaƴa mata sama da biyu falahun da su ma taraka za a raba dukiyarsa kashi biyu a kashi uku a basu kashi biyu sauran kashi ɗaya na waye wannan dama kamar da manzo Allah yake faɗa ne alhiqul fara'iba bi ahliha fama baqiya wa huwa li aula rajulin zakari an riga an ware mai rabo an bashi dama wannan ita su suke da rabo tunda Allah ya bayyana ya ce tunda wannan mutum ya rasu ya bar yara mata da yawa to sai a raba dukiyar mamaci kashi uku a ba su kashi biyu saura kashi ɗaya ai ba za a rasa yayun mamacin kannan mamacin to waɗannan su ne sai a dawo sai a dube su kuma su ɗin da suka rage annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakari sai a dubi waye ya fi kusa da mamacin to wannan rabon sa ne sai a bashi kaga kenan mafi kusanci ga mamaci shi ke samun rabo ah, wanda ke nesa ga mamaci yakan rasa rabo a bisa ga eh, dalilin kasancewar akwai wanda ya fi shi kusanci ga wannan mamaci din ah, yana da kyau mu gane inna ma zakara Allahu al-asla fil fara'id wadannan ayoyi da muka karanta sun yi bayanin usul asalin tushen rabon gado ba ainihin rabon gadon ba kenan ah, ayoyi guda uku ne kamar yadda muka faɗa wannan aya ta goma sha ɗaya da kuma aya ta goma sha biyu sai kuma ayar da ta zo a ƙarshen suratun nisa'i gaba ɗaya waɗannan ayoyi guda uku su ne suka raba gado a cikin Alƙur'ani. aya guda uku a cikin Alƙur'ani. ma'ana su ne ayatul mawari, ayoyi da suka yi magana a kan rabon gado wala ya fi ma'arifaci ilmin mawari amma don ka karanta ayoyi guda uku din nan bai isa ka gane ilimin rabon gado me dalili saboda rabon gado din yana da dokoki wanda malamai bisa la'akari da ilimi suka ciro dole sai ka san ah, labudda min ma'arifati shurutul irsi akwai sharuɗa na gado din shi kansa sannan akwai arkanul irsi rukunai na gado rabon gado akwai mawani'ul irsi abubuwan da suke hana mutum ya samu gado akwai anwa'ul irsi shi kansa gadon ba iri ɗaya bane yana nan kala kala sannan akwai ahlul irsi masu samun gado akwai waɗanda ba su samun gado sannan akwai alhuququl muta'alliqa bi turka dukiyar da aka ce za a gada ita ma akwai dokoki a kanta ita kanta wannan dukiya tana da dokoki wa anwa'ul hajab sannan akwai abin da ake cewa alhajab waye wanda ke hana wani ya samu gado inda aka ce mutum ya rusu ya bar ƴaƴan cikinsa to da kannansa da yayunsa da baffanninsa da kawunnai duk ba su da gado Ah, to wannan ilimi shi ake cewa alhajabu sannan shi kansa alhajab din akwai hirma wanda ana iya haramta wa mutum samun gadon gaba ɗaya kuma ana iya rage shi daga wani mataki zuwa ga wani mataki eh, kaga kenan akwai ilimin sanin ah, alhajib wal mahjub wa gairu zalika lidhalika sara ilman mustaqillan saboda haka yasa rabon gado ya zama ilimi ne mai zaman kansa tunda yana da rukunnai sharuɗa dokoki almawane wanda dole sai ka san su kafin ka fahimci ayoyin nan guda uku shi yasa wato yake zama kuskure a samu mutum ya rubuta text message yana faruwa da yawa mutane suka rubuta text message su turo an yi rasuwa ya bar mata biyu ya kaza da Allah ya zamu raba gado a text message za a raba gado ina matakin sanin sharuɗa ina matakin sanin almawani haka kawai ka raba gado a text message ka tura waɗanda ba tare da ka kiyaye waɗanda ba abu ne wanda ba zai yiwu ba duk alkali idan ya karanta ilimin gado ya san abu ne wanda bai yiwuwa a ce wai ga waɗanda suka mutu kawai raba mana gado saboda dole akwai sharuɗa idan ka ce wane ya mutu ya bar mata to kai ka ce mata ne shari'a ko sai ta tambaya ya aka yi ta zama matar shi kaga a nan sai an san ingancin aure tsakanin mamaci ne domin kar ka ɗau hakkin wani ka ba mu wanda ba shi da hakki don haka dole sai ka tabbatar da cewa wannan mata matarsa ce a'a saki bai shiga tsakaninsu ba saki wanda zai iya hana ta samun gado ko ko a'a tana cikin idda ne amma dai iddar bai kai yadda za a ce ta rasa gado ba waɗannan abubuwa su ake cewa shurut don haka yasa ilimin gado ilimi ne mai zurfi wanda dole sai ka karance shi kafin za ka fahimci waɗannan matakai waɗanda Allah madaukake ya bayani a kansu la yumkin tabahhuru fihi fi yawmin ba zai taɓa yiwuwa mutum ya kware wa ilimin gado a rana guda ba amma duk da haka za mu yi magana akan abubuwa guda uku waɗanda Allah madaukake ya faɗa na farko shine tanfizul wasiya qabla al-qisma in ka dubi ayoyin nan da muka karanta Allah ya ba wa wasiya muhimmanci a cikin aya ta goma sha ɗaya ya faɗa yana cewa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn a cikin aya ta goma sha biyu nan ma Allah madaukaki ya faɗa kamar sau biyu yana cewa min ba'di wasiyatin na biha aw dayn da kuma min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayra mubah Allah ya maimaita wasiya ya kai sau uku kenan tsakanin ayoyin na guda biyu wanda malamai suna cewa yana daga cikin balaga na alkur'ani duk sa'ilin da ka samu wata aya wacce Allah madaukaki ya maimaita kalma akai akai to ishara ce gare ka cewa ka mai da hankali da abin nan da yake faɗa shi yasa ya maimaita wannan magana don haka yasa wasiya take da muhimmanci kuma a duk inda Allah ya faɗa yana sanya ta sharaɗi kafin a raba gado saboda haka tanfizul wasiya ya kunu ƙablal qisma dole sai an zartar da wasiya kafin nan ake raba gado domin duk inda Allah ya magana na rabon gado sai ya ce min ba'di wasiyatin yusabi yusibiha aw a bayan fa an zartar da wasiya a bayan an biya suka, sannan za a raba gado ashe kenan wasiya tana gaban gado إذا ثبتت الوصية ولم يثبت أنه رجع عنها وجب على الورثة تنفيذها بعد سداد ما على الميت من دين قبل قسمة تركته وتدولني bayan mutum ya rasu idan aka samu wata wasiya da ya bari to idan dai wasiyan nan ba wai mamaci ya fasa zartar da ita bane har zuwa mutuwarsa to dole sai an fara gabatar da wannan wasiya kafin a raba dukiyansa a matsayin gado والوصية الشرعية وصية وتشريعة shari'a ta تنا da mu tana da siffofi nata ya zamanto ka yi akan akan waɗannan siffofi yanda ba baka saba ma Allah ba idan ka yi haka to babu shakka ka dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake muhimmi shi yasa Allah madaukaki ya rika maimaitawa malamai suna cewa alwasiya min sunanin mahjura akwai sunnonin annabi waɗanda aka guje su akwai sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda an guje su malamai a yanzu suna cewa wasiya tana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce an kaurace mata mutane da yawa ba su damu da al'amarin wasiya ba ja'alana Allah wa iyyakum mimman yuhiha Allah ya samu cikin waɗanda suke raya irin waɗannan sunnoni da suka mace me yasa ake cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi da yazo a sahihul bukhari sahihu muslim hadisin abdullahi bin umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi uh, yabitu laylatayn aw uh, salatan illa wa wasiyatuhu maktuba indahu ba daidai bane musulmi yana da wani hakkin da yake son yayi wasiya a kanta yana da wani haƙƙi wanda yake son ya bar wasiya akan wannan haƙƙin a ce ya kwanta bacci kwana biyu zuwa uku bai rubuta wannan wasiya ba manzon Allah ya ce bai kamata ba hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul muslim a dalilin haka abdullahi bin umar yake cewa ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي tun ranar da na ji manzon Allah ya faɗi wannan magana daga wannan lokaci ba a taɓa samun dare guda ya wuce ni ba in ji abdullahi bin umar ba a taɓa samun dare guda ya wuce ni ba face wasiyata tana rubuce a tare da ni duk sa'ilin da zan kwanta to akwai wasiya na tare da ni da yake sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya yi riko da wannan umarni na manzon allah ya yi ƙoƙarin raya wannan sunna waɗannan hadisai ana karantar da mu kusan ko da yaushe amma da za ka tona gidajen musulmi da za ka sha mamaki mutum nawa yake aiki da wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya rubuta wasiyar shi wallahi mutane da yawa suna sakaci game da ita al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin uh, ya tabbatar da sabanin fahimta da aka samu game da malamai akan hukuncin wasiya din uh, yana cewa fihi al-hasu ala al-wasiya wannan hadisi na Abdullah bin Umar yana faɗaitar da mu mu yi wasiya ga kuma wannan umarni na Allah cikin ayoyin Al-Qur'ani al-Imam an-Nawawi yace wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala al-amri biha duk musulmai sun yi ittifaki akan cewa lallai shari'a ta yi umarni mu zauna da wasiya kowane malami ya tabbatar da haka lakinna masabana wa masabal jamahir annaha manduba la wajiba al-Imam an-Nawawi yace sai dai kuma duk da haka kamar mu mutane da mu malaman mazhabar al-Imam Shafi'i wato su da suke bin mazhabar al-Imam Shafi'i da kuma akasarin malamai akasarin musulmai mazhabobin nan na musulunci suna cewa rubuta wasiya mustahabi ne ba wajibi bane amma wannan bai hana a samu waɗanda suke ganin rubuta wasiya wajibi ne ba wa kad ajma'a muslimuna ala al-amri biha lakin بالنسبة لكونها مندوبة أو واجبة فقال الجماهير إنها واجبة لا مندوبة لا واجبة وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث amma mabiya masabar zahiriya suna cewa rubuta wasiya wajibi ne saboda wannan hadisi na Abdullah bin Umar ma haqqu imri'in muslimin wajibi ne musulmi ya rubuta wasiya wala dalalata lahum fihi akasarin malamai ba su yarda da cewa wajibi ne ba mustahabi ne yana da kyau ka rubuta wasiya amma wasiyar tana iya zama wajibi ta yaya wasiya take zama wajibi al-imamu nawawi yace idza kana alal insani daynun ana bin ka bashi duk wanda ake bin ka bashi to rubuta wasiya a kansa dole ne domin in baka rubuta wasiyan ba sai Allah ya maka mutuwa mutum ya shiga bala'i Allah ya kare ba a san da wannan bashin ba bare a taimaka maka a biya maka kaga da ka taimaki kanka ka rubuta cewa wane yana bi na bashi kafin ka mutu wannan takarda za ta sa a gane akwai bashi tsakaninka da wancan mutumin har ma kuma mutane yan uwa su yi kokarin biya maka don haka idan ya zama akwai bashi akan mutum au haqqun eh, eh, indahu wadi'a kamar misali ya zama so akwai ajiyar wani a gurinka ko akwai dukiyar wani a hannunka wannan hawi ha lazima kul ifa'u bi zalika wannan ya zama dole kenan ka rubuta wasiya ya zama dole ka rubuta wasiya don in baka rubuta wasiya ba hakkin jama'a zai bace bayan rasuwanka al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa ma'anar hadis mal hazmu wal ihtiyatu lil muslim illa an takuna wasiyatuhu maktuba indahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haqqu imri'in muslimin ba daidai bane a samu game da hali na musulmi a ce dare biyu ya wuce shi babu wasiya a tare da shi al'imamu shafi'i shafi'i yace abinda manzo Allah yake nufi da cewa ma haqqu imri'in wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mal hazm wal ihtiyat lil muslim idan musulmi aka samu dare biyu zuwa uku sun wuce shi babu wasiya tare da shi to wannan musulmi ya tabbata kenan mai sakaci wanda baya kulawa bai damu da makomarsa ba a lahira bai damu kuma da hakokin jama'a ba illa an takuna wasiyatuhu maktuba inda sai dai fa idan ya rubuta wasiya wannan ya nuna cewa mutum ya damu da al'amura na hakkin jama'a wa yustahabbu ta'jiluha al-imam an-nawawi yace musahabi ne mutum ya gaggauta mustahabi ne a gaggauta wato kenan kar a jinkirta wasiya kullum mutum ya zamanto yana da wasiyar shi wa an ha fi sihhatihi mutum ya rubuta lokacin yana da lafiya wa yushhidu alaihi fiha sannan ya rika shaida akan wannan wasiya din ya rika shaida akan wasiya wa yaktubu fiha ma yahtaju ilayhi ya rika rubuta abubuwan da yake bukata wato littafi ne zaka ware littafi guda kamar notebook wanda zai zama wasiyarka fa in tajaddada lahu amrun idan wani al'amari ya zama sabo kamar misali yau sai ka kulla wani ciniki da wani to kaga kenan zaka buɗe littafin wasiya sai a ƙara sai a sa yau kuma mun kulla ciniki da wani ga yadda aka fara cinikin just like kamar diary abu ne wanda yake kana nuna yadda hakkoki tsakaninka da mutane suke a cikin wannan littafin yahtaju ila alwasiyati bihi alhaqahu biha qalu wala yukallaf an yaktuba kulla yawmin muhaqqaratin mu'amalat amma malamai sun ce ba dole ba ne ya zama a kowace rana sai ka buɗe kamar da muka ce diyari din kana rubuta ƙananan abubuwa kamar misali a irin tsari na bature a kowane awa ɗaya akwai abin da kai sai ka rubuta ba haka ake nufi ba a ƙa'idar musulunci ba a ce ka rubuta ƙananan al'amura da shige da ka da tafiyar ka da komai la ah, ana nufin muhimman al'amura waɗanda sun shafi tsakaninka da wasu mutane kamar yadda al-Imam Nawawi ya faɗa a sharhin hadisin dan haka in ka duba fatawul lajna a mujallal na kuma sha da shafin ɗari biyu da sittin da uku zaka gani da kuma littafin Ibn da al-Eid ana ce masa ihkamu ahkam sharhi na umdatul ahkam mujallal na biyu shafi na ɗari biyar da arba'in da biyar yana cewa al-wasiyatu ala wajhain ita wasiya tana da fuskoki guda biyu wasiya tana da fuskoki guda biyu ahaduhuma fuska guda alwasiyatu bil huquqi alwajiba ala insan ya zamanto wannan wasiyan ta shafi haƙƙoƙi ne da suke kanka to wannan fuska na wasiya wa zalika wajibun wajibi ne a kanka wa takallama ba'dhum fi shay'il yasir alladhi jarat al-'ada bi tadayunihi wa raddihi ma'a al-qurbi kamar misali irin cinikayya da kan auku tsakanin 'yan kasuwa domin babu wani ɗan kasuwa da zaka samu ko galibin 'yan kasuwa ba a rasa su da bashi a kansu ko za ka samu ka karɓi kaya ba ka biya ba wani ya zo ya karɓa wurin ka bai biya ba wanda sai daga baya ake yi to irin wannan tun da ya yawaita <clears throat> shin dole shi ma sai an rubuta a littafi malamai suka ce ba wai a ko da yaushe kai wannan sai ka rubuta ba amma a kowace rana idan akwai hakkin wani akan ka dole sai ka rubuta kenan a kowace rana kafin ka kwanta sai ka tabbatar da hakkokin jama'a da suke kanka da kuma hakkoki da kake jin jama'a hal tajibu wasiyatu bihi ala tabyi'i wal fawri ibnu da kikile da yake cewa to kenan dole sai mutum ya rubuta waɗannan abubuwa tunda hakkokin mutane ne da suke kansa kuma a kowace rana sai ya rubuta komai yawan wannan shi yasa yana da kyau ya zama to mutum yana kasuwancin sa da record idan mutum yana da record abu ne mai sauki ya zama to yana gyara wasiyarsa idan mutum bai da record to bai da za a yi a samu tabbaci game da mu'amalar sa yadda take gudana shine ibnu daqiq al-idi yace wa zalika mustahabbun wannan abu ne wannan malamai sun ce yana da kyau وكأن الحديث إنما يهمل على النوع الأول والترخيص في الليلتين أو الصلاة دفع للحرج والأسر أما النبي صلى الله عليه وسلم يا تروني ندان أدم saboda haka yasa manzon Allah bai ce a kullum kai ba sai ya ce mana ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn kaga an baka dare biyu zuwa dare uku in ma za a samu sakaci baka yi updating wannan littafin wasiyan ba to kar ya wuce kwana uku kenan a bayan duk kwana uku mutum sai ya yi updating wato littafin wasiyarsa uh, updating wato ma'ana ya sake kwaskwari gare shi ya yi ƙari ya yi ragi abubuwan da suka shigo na hakoki ya sa a ciki waɗanda kuma ya samu biya ya soke ya zama to a da yaushe mutum yana ƙoƙarin yin haka to wannan wasiya wajiba ce amma wasiya da take mustahabi tunda wasiya iri biyu ne kamar yadda malamai suke faɗa yanda zo a cikin littafin ibnu daqiq al-eid ihkamul ahkam al-wasiyatu ala wajhayn wasiya da take zama wajibi ita ce wacce ta shafi hakkoki da suke tsakaninka da mutane amma wasiya mustahabi fa hiya tabarru'ul mahab shine abin da ya zama to na alfarma alfarma tsakanin mutum da mutum wanda ya kamata a ce kai ma kayi wa kanka Allah ne baka dama yanda bayan ka mutu zaka samu lada domin da zaran ka mutu dukiyarka ta zama ta magata idan baka yi aikin alkhairi ba zuwa mutuwanka wannan kuma lokaci ya kubuce to amma sai Allah ya baka wata dama ya ce kana da damar ka rubuta wasiya kafin ka mutu sannan kuma Allah ya wajabta in an zo rabon gado ba za a raba gadon nan ba sai an gabatar da wasiyar da ka rubuta to misali kaga an baka wata dama da za ka samu alkhairi a bayan mutuwarka sai ka ce idan na zo eh, eh, eh, bayan na rasu a cire percentage kaza na dukiya na a gina gidan marayu a garinmu ko a gina um, misali uh, makaranta na haddan alkur'ani ko kuma a taimaka wa talakawa kaga wannan wasiya ya shafi abinda ake cewa a tabarruul mahab kyauta ce kai da wani yanki na dukiyarka kuma ya zama to kamar wakafi kai sannan kuma kana samun lada matukar wannan wakafi yana tsaye har zuwa tashin kiyama ka wasiyatul ihsani ba'da mawti fi malihi bi sulusi fa aqal shari'a ta baka dama wannan wasiya zaka yi ta ne kada ta wuce one third na dukiyarka kada ta wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiya shi ake ce ma sulusi ana la'akari da yawan duk abin da ka mallaka a dukiya a rayuwarka abin da ya kama gidaje kaddara na dukiya da sauransu da kuɗi rararsa idan an haɗa lissafi misali aka samu ya kai miliyan tis'in to wasiyar ka ta wuce miliyan talatin miliyan talatin shine sulusin dukiya kaga Allah ya baka dama zaka iya yin wasiya na ayyukan alkhairi bayan mutuwarka har kusan rabin dukiyarka Allah ya baka wannan dama idan dukiyar da zaka bari miliyan 90 ne 90 miliyan an baka dama ka yi wasiyar 30 miliyan kaga kenan kana da damar kuma ka samu lada ka ƙara ma kanka wasu kafofi na samun lada a bayan mutuwarka wato ya zama to kamar wata dama ce Allah ya ƙara maka na yadda za ka daɗa samun tsira a kiyama saboda haka ita wannan wasiya ba farilla ba ce mustahabi ana so musulmi ya zamanto yana yin irin wannan zama ka rubuta wasiya bayan ka rasu za a bawa wani danginka kamar misali akwai kawunka ko babbanka ko kaninka ko wanka karibin gairuwa rikin wanda an tabbatar baya cikin waɗanda za su samu gadonka au da gairi kai ko da makwabcinka ne sai ka bar wasiya ka ce a bashi wani abu ko direban ka tun da ya daɗe yana tuka ta misali ba a kyautata mar ba sai ka bar wasiya in na mutu motar a ban mishi ya tafi da ita ai kaga babu laifi awul wasiya fi a'malil birri ko kuwa ka bar wasiya na ayyukan kirki min sadaka ala fuqara wal masakin bayan na rasu a ware miliyan goma a raba wa talakawa makwabta na gaba ɗaya bayan ka rasu makwabtanka talakawa a raba musu miliyan goma ga wannan ka kyautatawa waɗanda ka zauna da su ko da ba su mori dukiyarka ba lokacin kana da rai a bayan rasuwarka sai ya zama sun samu moriyar wannan dukiya kaga nan ma an samu ƙarin waɗanda za su ci gaba da yi maka addu'a na neman gafara da kuma samun lada a kiyama au fi wujuhil khair lil insani an yusi ahlahu bi ba'd al umuri muta'alliqa kaga an samu kamar kashi biyu na nau'in wasiya na farko shine wajibi wanda ya shafi hakoki. akwai dukiyar wani a hannunka ko ko dukiyarka tana hannun wani irin waɗannan hakoki ya kamata a rubuta wanda shine ake cewa wasiya ta wajibi wasiya na mustahabi shine wanda ya shafi zaka taimaka ma wani da ayyuka alkhairi a bayan mutuwarka to sannan kashi na uku wanda ya shafi abubuwan da kake so a yi ko nasiha da sauransu ga 'ya'yanka bayan mutuwarka abubuwan da kake son a yi maka kamar ya uh, wa man yusalli alaihi kana iya rubuta bayan na mutu ga wanda zai wanke gawa na saboda ka fahimci wannan mutumin masani ne uh, ko kuwa bawan Allah ne mai kamanta riko da addini saboda kana son ya kasance shi zai wanke gawanka saboda tawassuli da shi ka daɗa samun tsira wajen Allah an baka wannan dama ka rubuta wasiyar wanda zai wanke maka gawa ko wanda zai sallaci gawan kana iya rubutawa daban-daban wane ya man wanka wane ya man sallah duk wannan zaka rubuta kaga ka taimaki kanka yanda bayan ka mutu ka raba jahilai da kusantar gawanka ka matso da waɗanda suka san ka'ida su za su zo jikin gawanka idan ma akwai wani sirri tare da kai za su rufe wa an yusiyakum bi tarki bi tarki bid'a wal muhdathati kamar misali kana iya rubutawa a cikin wannan littafin bayan na mutu na da iyalai na su guji yin kaza da kaza da kaza don duk basu da kyau wannan sahabbai sun aikata haka kuma ya kamata a ce muna koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali tajannubin niyaha wa ghairu zalika min al-manhiyat bayan na rasu ba na son a yi min zaman makoki ko ba na son a yi min kururuwan mutuwa dan duk ba su da asali a sunnar manzon Allah la siyama idan kana ya'lamu min halihim annahum rubbama fa'alu shay'an min zalik idan ka san bayan ka mutu sai an yi wata bid'a sadakan gumba ake ce marko ne da sauransu to sai ka ce kar a yi sadakan gumba din idan za a yi sadaka a dafa abinci sosai a tara mutane a ba su su wannan shine sadakan da kake so a yi misali don an yi wannan kaga ka taimaka ka kawar da wata al'ada wacce ba ta da asali kuma ka tabbatar da abin da yake mafi dacewa gare ka yadda kai ma kanka za ka samu lada la siyama idza kana ya'lamu min halihim annahum rubbama fa'alu shay'an min zalika kama kunna qad amila biha sahaba babu shakka sahaba manzon Allah sun yi irin wannan wasiya in ka duba sahihu muslim hadisi na 121 akwai labarin amr bin al-as Allah ya kara masa yarda amr bin al ya bar wasiya lokacin da ajali ya zo mar wa huwa fi siyasil maut ce fa idza ana muttu fala tashabni na'ihatun wala nar idan na cika to kada wata mace mai kururuwa ta rakiyar gawa na kada kuma a yi rakiyar gawa na da turaren wuta wannan da al'adar larabawa ne kuma har yanzu indiya suna yi da kuma mutanen kabilu da suke gabacin duniya in za a yi rakiyar gawa sai a bi shi da turaren wuta mai hayaki hayaki da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bar wasiya kar a yi musu irin wannan sannan kuma kada a yarda wata mace ta yi ta kururuwa saboda sun mutu amru bin al-as yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin al-imam tirmidhi ibn majah labarin huzaifa bin al-yaman shi ma ya bar wasiya yana cewa idan mitu fala tu'zinu bi inna mutu kar ayi shela saboda mutuwata huzaifatu bin yaman inni akhafu an yakuna ra'ayan ina tsoron kada ya zama kururuwar mutuwa ne wanda manzon Allah ya hana fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i naji manzon Allah yana hana shelar mutuwa ni da kunnuwa na naji manzon Allah ya hana to kai yanzu tunda ka san abin ya zama abin alfahari idan an yi mutuwa sai an sanar a gidajen rediyon Najeriya babban malamin na ya mutu sai ka ce to in na mutu kar a gaya wa mutane ko da na garin da yake kusa da mu ne mutane makwabta na su ɗaya su yi jana'iza ta kai koyi da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kururu tallatar mutuwa ne ka gani kuma akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahih Musnad al Imami Ahmad Abu Huraira yana cewa asir ubi ila rabbi idan na rasu ku gaggauta kai ne ga Allah kaga kuzaifa ya ce kar a sanar da mutuwar shi abu huraira ya ce idan na rasu ku gaggauta kai ne sai ya saba ma abin da muke yanzu a za a ɗauki gawa a aje ba za a binne ba saboda ana son a samu gayyan jama'a saboda ka sai a kai gidan rediyon kaduna ko rediyo najeriya na abuja frcn a ta sanarwa sai mutumin da yake kamaru ya zo na maiduguri na sokoto an haɗu don a ce ai jana'izar wane babu kamanta bukata kenan alhali kuma abin da ya yi a rayuwarsa ba mai kyau ba ne to wannan taron jama'an ba su za su tseratar da kai ba na'am babu shakka yawan jama'a abu ne wanda ake so amma a ce za a jinkirta binne gawa saboda ana jiran wasu su zo daga wasu sassa na ƙasa wannan babu shakka ya saba ma sunnar manzon Allah uh, kaga Abu Huraira yace asri ubi ila rabbi da zaran na mutu ku gaggauta kai ni ga Allah lokacin da Allah ya baka damar ka kusance shi ka samu tsira shine lokacin da kake da rai an baka cikakkiyar dama an baka rayuwa ba mamaki ka shekara hamsin zuwa sittin wannan damar ta isa a ce ka yi ƙoƙarin kusantar Allah ka samu aljanna amma ya zama ba a yi ba sai bayan rasuwa shi da ake tunanin yawan jama'a shi ne zai sa mutumin nan ya tsira babu shakka yawan jama'a alkhairi ne ga mamaci ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a yarda a jinkirta jana'iza saboda neman su ba ya saba ma abin da sahabbai suke fahimta abu huraira yana cewa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa naji manzo Allah yana cewa idza wubi al abdu abu huraira yace naji manzo Allah ya ce idan aka dora bawa aw rajulu salihu ala saririhi misali bayan mutum ya rasu an dauko gawa aka dora akan makara da zaran an dora gawa na akan makara kala gawar tana cewa qaddimuni qaddimuni ku gaggauta kai ni ku gaggauta kai ni Allah ka samu na cikin masu irin wannan siffa da zaran an dora gawan akan makara ba duniya take son zama ba son ta a kai ta ga Allah ta samu isa ga makwancinta wa wa idza wubi ar-rajulu su'u qala idan ku aka dora mutumin banza akan makara kala sai ya dora cewa wai lakum aina tasabuna bi kai tanku ina za ku kai ni bai san ma a kai shi makwancinsa ah, kaga ya kamata a gaggauta jana'iza wanda shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza usira ala alwasiya dan haka da zaran mutum ya rasu abinda ake farawa shine yi tambaya ina wasiya wanda wannan kuma da yawa sun jahilta illa iyaka da an yi mutuwa in an zo gidan ya ce ina wanda zai wanke shi zo ka kama wanka. maimakon a tambayi iyalin ina littafin wasiya domin abu na farko da ya kamata a nemi sani shine littafin wasiya littafin wasiya shi zai nuna wanda zai taba gawan ma da wanda zai wanke ta da wanda zai mata sallah duk wanda ya riga ya rubuta da zarar an samu littafin wasiya shi kenan sai ya aiki da shi yana da kyau ya zama mutum bare ma a yanzu da yake an shiga zamani an samu ci gaba akwai flash drive kamar misali wanda ake amfani da su a laptop kana iya yin su guda uku misali in matan ka biyu ne kowace ka tana da kwafi guda wannan na wajen wannan wannan yana wajen wannan bayan ka rasu idan aka wannan ta kawo flash drive aka sa a kwamfuta aka ga abin da wasiyar ta kunsa ya dace da abin da wancan ma ta kunsa to shi kina aiki da shi idan wata ta yi ƙari to kar a yi aiki da abin da sai ya dace da wanda ke cikin naka kuma system kaga mutum ya yi shi ya masa kofi da yawa da zaran ya rasu za a yi amfani da wannan wasiya nashi kafin a yi masa wanka kafin kuma a yi masa sallah bare har a kai ga rabon gado wannan ita ce ka'ida Allah tabaraka wata'ala haka ya faɗa a cikin littafinsa bayan an yi rasuwa ba a raba gado sai an gabatar da wasiya to misali bayan an riga an gama raba gado domin akwai wasu waɗanda suke da sakaci da yawa sai da aka gama raba gadon sai wata matan ta ce au na manta ashe ga wasiyarwa ne sai ta kawo ko kaninsa ko wansa ko aka gano inda wasiya take ofera alal wasiya ba da kismati turka sai da aka gama rabon gado sai aka ga littafin wasiya abinda malamai suka ce yustaraddu min alwaritha min an-nuqud allati ah, istalamuha za a ce ma magada su dawo da rabon da aka ba su tunda an samu littafin wasiya domin littafin wasiya dole a fara da shi idan aka dubi wannan littafin zai zamanto wasiyar da aka samu a cikinta sulusin da aka samu za a iya karɓa za a iya kacance shi ta magada tunda an san lirajuli ah, misal haddal unsayen in yara ne sai a iya rarraba musu ana iya rarraba musu kenan gwargwadon rabon mutum gwargwadon abin da zai dawo da shi na wannan rabo da aka riga aka bashi na gado ah, wa majmu'ul mutahaffil huwa sulusul mayyit kada dai ya kasance abin da za a dawo da shi daga hannun magada din nan ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar mamaci saboda wasiya ba ta wuce sulusin dukiya ba zuwa fatawar latina للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تنبيه تدبو دا قريب يد تلاتين دهو وانا يتكي مسألة تفرقو وإن الله مدوكك ياي تميم ميتاوى وسيا وسيا تنا مهمة شيء على يور مسلمي أبو نبي biyu shine biyan سي أنبياء باشي أكي سامن ake دولة سي أنبياء باشي كافينا أكي bashi kafin duk inda Allah muka ke magana a akan rabon gado zaka ga ya sa min ba'di wasiyatin sai bayan an gabatar da eh, zartar da wasiya da kuma biyan bashi me yasa ya zama dole a fara biyan bashi kafin a raba gado saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda an ran mumini yana makale yana rataye yana lilo bai sauka wuta ba bai sauka aljanna ba hatta yi ku ba an sai an biya mar bashi hadisin al-imamu tirmidhi in ka duba tuhfatul ahwazi al-mubarak furi mujallad na hudu shafin 164 sharhin sunan tirmidhi ya kawo maganar al-imamu suyuti game da fassarar wannan hadisin al-imamu suyuti yace mahbusatun an maqami hal karim abinda manzon Allah yake nufi idan mutum ya mutu ana jin sa bashi to an tsare wannan rai ɗin bai isa ainihin mukamin da Allah ya masa tanadi na karimci ba saboda duk bawan Allah na kware idan ya mutu akwai karimcin da Allah ke masa to kai baka samun isa ga wannan wuri saboda ba su sukan da ake jinka wa qala al-iraqi al-hafiz al-iraqi yana cewa ai amruha mawqufun al'amarin wannan mamacin yana tsaye la hukuma laha bi najatin ba a ce ma wannan mamacin ya tsira wala halakin kuma ba a cewa ya halaka hatta yin bara sai an duba tukuna hal yuqba ma alaiha min ad-dayn am la shin an biya masa ba su suka ko ba a biya ba ah, saboda haka dole ne a fara biyan bashi tunda dukiyar na mamaci ne bashin kuma a kansa yake to saboda haka dole a fara biya malamai sun ce walau anna dainahu ittagraqa kullama taraka ko da a ce bashin zai haɗiye dukiyar da mamaci ya bari dole sai an wato yi amfani da wannan dukiyar gaba ɗaya an biya su sukan da ake da shi fa kullu ma taraka yuqba bihi daynuhu duk abin da mutum ya mutu ya bari to ka'idar farko ita ce a biya masa bashi da wannan dukiya kafin a ce ina magada لأن الله تعالى لم يجعل للوارث حقا في الميراث إلا فيما بعد الدين Allah maɗaukaki bai ba mu mutum hakki na samun rabo daga dukiyar mamaci ba sai bayan an gama cire bashin da ake bin wannan mamacin eh, in ka duba littafin eh, tamhid littafin ibn abdul barri eh, mujallar na shafin ɗari yana magana akan bashin da ake magana a kai a nan ibn abdul barri yana cewa wa dainu ladhi yubasu bihi sahibuhu bashin da ake cewa ana tsare ran mutum عن الجنة ba يا إسجع الجنة با والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء sharaɗi na farko in ka mutu ka bar dukiyar da za a iya biya maka bashi to ranka ba zai isa ga aljanna ba sai an biya wannan bashi walam yusa fihi gashi kuma baka yi wasiya bayan ka mutu a biya maka wannan bashin ba kana da dukiya misali ana bin ka bashi baka rubuta wasiyar a biya maka wannan bashi ba ka mutu to wannan bashin a dalilin sa ranka ba zai isa ainihin aljanna ba sai fa idan an samu an biya maka au qadar al ada'i lam yu'addi ko ko ya zamanto ka ci bashi ka ci bashi naira dubu goma kuma Allah ya baka sama da dubu talatin kenan Allah ya baka hanyar da zaka biya bashi lam yu'addi baka biya bashin nan ba sai ga mutuwa ta zo kwata to kaga wannan ganganci ya hana ka biyan bashi don haka wannan ba a kai ran mutum aljanna sai an biya masa wannan bashi au adanahu fi gairi hakkin ko kuwa ya tafi ya ciwo bashi babu hakki me ake nufi da cin bashi babu hakki kana cin bashi saboda kai ce na iyali wannan bashin ya cancanta kana cin bashi saboda kai jinyar kanka ko kuma ɗanka larura ce ta kama ko wannan babu laifi amma ka je ka ciwo bashi misali saboda za ka ɗinka kayan sallah saboda ana yayi yanzu ana yayin wani yadi mai tsada a cewai kai 'ya'yanka ba su yi irin wannan adon ba ai bai dace ba ka je ka ciwo musu bashi saboda haka sai dai 'ya'yanka sun yi wannan yayi kaga mutum ya ci bashi babu haƙƙi aufi tarafin, ko kuwa mutum ya ciwo bashi don barna barna misali Allah ya baka halin yadda zaka hauke ke kace sam kai ba zaka hauke ke ba babur zaka hau ko ko kana da damar ka hau babur din burin ka yana kan mota ko kuwa a motar Allah ya ba hore maka yadda zaka samu ka hau karama wata za ta biya ma bukata amma ka ɗora buri sai ka sai ka hau wata mai tsada saboda haka sai ka je ka ciyo bashin miliyan goma aka siyo maka mota ta miliyan sha biyar ka zo kana yawo don a ce wani mai kuɗi ne alhali miliyan goma nan bashi kaga wannan ana ce mai tarfa ibn abdulbar ya ce barna ne mutum ya yi wannan dukiya to idan ya mutu a dalilin wannan bashin ba zai tafi aljanna ba sai an biya mar wa mata ta walam yu'addihi wa amma man adana fi haqqin wajibin amma akwai mutum daya mutum ne talaka ya rasa yanda zai eh, cefane sai ya tafi ciwo bashi da ya ciwo bashi Ah, kafin ya samu halin biyan bashin nan sai Allah ya amshi ransa kaga ya ci bashi a bisa cancanta wa usratin da kuma cikin uzuri wa mata wa lam yatruku wafa'an ya mutu bai bar abin da zai biya masa wannan bashin ba to kar kai tamanin wannan talakan za a tsare ransa ba zai isa aljanna ba fa inna Allah la yahbisuhu bihi an aljanna insha Allah Allah ba zai tsare wannan talakan ba Allah zai biya ma wannan talakan bashin da ake binsa kuma ya kai shi gidan aljanna ah, saboda haka dole ne mutum a biya masa bashi kafin dan ake samu rabon gado to misali da aka zo za a yi rabon gado sai aka samu mutum nan ana biyan sa basu suka aka dinga biyan bashi har kudin ya kare bashi kuma bai kare ba duk dukiyar da mamaci ya bari an yi amfani da ita wajen biyan bashi amma kuma akwai sauran basussuka a kan shi to shin ‘ya'yansa waɗanda da can za su samu gado yanzu tunda babu gado kuma su za su biya bashi ko ya abin yake amma da suka ce la la yajibu alayka sadadu daina? ba wajibi bane ka biya wa babanka bashin da ake bin sa dama shi ya ci bashin da ya fi karfin sa tunda ya mutu bai iya biya ba ba ce dole sai ka biya mar ba amma abu ne mai kyau ana son ka tausaya mar bisa bayanin halin da yake ciki a kiyama a matsayinka na ɗansa ka taimaka ka biya mara wannan bashi ba dole ba ne. imana la fi hali hayatihi wala ba'da mamati malamai suna cewa ba ma bayan mutuwarsa ba ko da mahaifinka yana da rai ya ciwo bashi ba dole ba ne ka biya mara la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai taba dora mutum aiki ba face daidai kimarsa wala taziru waziratun wizra ukhra don haka wanda ya ciwo bashi shine wajibi akan sai biya wannan bashi illa an takuna qad eh, tarakta malam idan mutum ya mutu ya bar dukiya ya ji yajibu alaikum qada'a dainiha min maliha lokacin yake zama wajibi a ɗauko dukiyar mamaci a biya masa bashi Eh, domin bashin yana kansa kuma ya mutu ya bar dukiya sai a ɗauki dukiyarsa a biya masa bashi shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin sa da ake kira minhajus sunnatin nabawiyya a mujallar na biyar shafin ɗari biyu da talatin da uku yana cewa fa inna dainal mayyiti la yajibu alal warasati qaba'u idan mutum ya mutu ana bin sa bashi bai bar kuɗin da zai biya ba to ba wajibi ba bane akan masu gadon sa su biya masa wannan bashi lakin ba min turkatihi za a biya ne daga dukiyar da ya bari a ɗauki dukiyarsa a biya mar bashi idan ta ƙare shikenan kuma sai dai a ce yan uwa ku zo mai karo karo mu taimaka amma ba za a ce kai dole an dora ma kaza ba ba wanda ya tilasta ka ka biya wa mamaci bashi Allah ya sa mu gani eh, kad yuqba an maita amma duk da haka an ba da dama ko da ta zakka ne ko da ta hanyar zakka ne ana iya biya ma wannan mamaci bashi din kamar yadda akasarin malaman sunna suke magana akai fassaran ayar da take suratul tauba inda Allah yake cewa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم malaman suna da yawa suna cewa babu laifi da an ɗauki dukiyar zaka an biya wa mamaci bashi Ah, tunda Allah madaukaki ya kirga waɗanda za a ba su bashi a cikin suratu tauba إنما الصدقات للفقراء والمساكين wa عليها والمؤلفة قلوبهم وفي An ce أنت والغارمين har da waɗanda ake bin su bashi ana iya ɗaukar eh, dukiyar zakka a biya wa mutum bashi eh, li'annaha shamila li kulli garimin hayyan kana aw mayyitan tunda Allah ya ce wal garimina waɗanda ake bin su ba su suka kaga har da mutumin da ke ne mutu ana bin sa bashi ya kamata a ce an ɗauki dukiyar zaka an biya masa wannan malamai da yawa sun faɗa haka kamar misali ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an mujallal nabi shafin 968 فإن كان ميتا أبي منها دينه لأنه Ko da ta hanyar zakka yana da kyau a rika taimakawa ana biya wa mamata bashi saboda a kubutar da su daga azabar Allah a kwaciyar kabari in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi game da ita wannan aya ta suratul Tauba eh, waɗanda ake ba su zakka al-Imam Qurtubi yace waqtalafu hal yuqba min hadainul mayyit am la فقال أبو حنيفة لا يؤدى من من الصدقة دين دين ميت الإمام أبو حنيفة شيء وأن ba. al-imam abu hanifa wannan ita ce fahimtarsa uh, al-imam qurtubi ya ce wa qala ulama'una amma mu malaman mu mazhabar al-imam malik kenan wa gairuhum da ma sauran malaman sunna akasari suna cewa yuqba min hadainul mayyiti daidai ne a ɗauki dukiyar zakka a biya wa mamaci bashi da annahu min al-ghalimi saboda shi ma yana cikin wato al-ghalimi na waɗanda ake biyan su bashi النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا ahlihi. wa man taraka dainan aw biya'an fa ilayya wa alayya lokacin da manzon Allah ke gaya ma eh, idan mutum ya rasu ya zamanto ana bin shi ba su suka ba shi da hanyar da zai biya a zo a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai biya ma wannan musulmin saboda manzon Allah shine shugaban musulmai manzon Allah ko shi ke raba zakka kaga wannan ya gwada cewa daidai ne a dauki dukiyar hukuma a biya wa mamata ba su sukan da ake bin su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka yake cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni ne mafi cancanta wato akan ran kowane mumini don haka in mutum ya mutu ana bin sa wani bashi kaga yana cikin damuwa to damuwan ta dawo gare ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu ana bin sa bashi babu halin biya sai ku zo ku gaya min sai a dauka daga dukiyar daula sai a biya maka. in ka duba bayanin shekul islam ibnu taymiya shi ma cikin majmu'u fatawa a mujalladi na 25 shafi na 80 yana cewa wa amma dainu alladhi ala al-mayyit fa yajuzu an yuwaffa min az-zakati fi ahadi qawlay al-ulama wa huwa ihda riwayatayn an ahmad لأن الله تعالى قال والغارمين ولم يقل للغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه wato Allah subhanahu yadda ya tsara waɗanda ake basu su zakka ya yi magana akan wal garimina yazo da kalmar fi da misali yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum waɗannan an ware su da harafi na lil duk suna aiki ne karkashin wato atafi na lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum amma daga kansu sai Allah ya kawo kalmar fi wa fir riqabi wal garimina wa wato daga nan kuma kalmar fifi yake aiki saboda haka shekul islam ya ce Allah bai ce walil garimina ba da Allah ya ce zakka ana ba da ita lil garimina to ana nufin litamlik domin lamus din nan litamliki ne sai Allah bai tashi a farkon ayan ba sai sa a ƙarshen ayan wa fir riqabi kenan duk wanda ya zamanto bawa ne a duk wanda ya zama to ana bin sa bashi mai rai ko mamaci daidai ne a ɗauki dukiyar zakka a biya masa wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik wa aktsaru ashabin eh, eh, wa aktsaru ashabihi wa Shafi'i wa wajhun fi mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda akasarin malamai wannan ita ce dai fahimtar su in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 25 shafin 80 ko kuma fiqhu zakati littafin ah, dr yusuf karabawi ah, mujallar na biyu shafin shida da talatin da uku shi ma ya magana akan matsala ta ɗaukan dukiyar zakka a biya wa mamata bashi saboda taimakonsu ah, ba laifi ba ne don an ɗauki dukiyar zakka don a taimaka wa mamata a kubutar da su daga fitinar da suke cikinta don in ka koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihi zaka samu lallai mutum ya mutu da bashi babban fitina ne kamar misali hadisin Jabir bin Abdullah yace tuwfiya rajulun wani mutum ya rasu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa gassalnahu muka wanke gawa wa hannatnahu wa kaffannahu muka shafa masa turare muka sa mai likafani thumma ataina bihi annabi sallallahu alaihi wasallam muka zo da shi ga annabi muka zo inda ake sallar gawa a jikin gidan manzon Allah muka aje gawa ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه يا رسول الله أن يرسوه غاغاوا نمكا وكذو كيمة صلى فخطى خطوة من الله يأتني تاكو ثم قال سنة سيئي تنبيا عليه دين شيء أنا بنت باشي قلنا مكا راني سلي بيوني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم سيجويا فتحملهما أبو قتادة سيد أبو قتادة يا يا يا ɗauki nauyin waɗannan sulalla ɗin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magawan sallah yana ce masa qad awfa Allahu haqqal gari wa bari'a minhu al-mayyit yana tambayan Abu Katada kana nufin cewa zaka ka ɗauki nauyin biyan basu sukan wannan bawan Allah Allah zai cire hakkin da ake binsa daga kanka wa bari amin hulmai mamacin nan ya barranta daga laifin da ake binsa na wannan bashi qala na'am yace kware kuwa fa sallallahu alaihi wa Allah ya magawan sallah sun thumma qala ba'da zalika bi yawmin bayan kwana guda suka haɗu da Abu da manzo Allah yake ce masa ma fa'ala ni ba ni labarin sallallahu nan biyu da kace ta dauka yace innahu mata amsin ya rasulullahi jiya ne fa mutumin nan ya rasu kuma kana tambaya na biyan bashi yau a ɗan yi hakuri mana ai za a biya fa'ada ilaihi min al-gadi aka sake haduwa bayan washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam sake tambayar sa ina labarin su ne biyu sai ya ce karka baitu huma ya rasulullah ai na riga na biya sai fa qala sai manzon Allah ya ce al'ana baradat alaihi jilduhu to sai yanzu fa fatar jikinsa ta yi sanyi kaga bisa ne nake tambayan sannan ko da yake wani ya dauki alkawarin zai biya eh, wannan shine maganar al-Imam shaukani a littafin nailul awtar kitabul hawala wa baman mujallar na biyar shafin 285 fihi dalilun ala anna khulusan mayyiti min warfati dai. idan mutum ya mutu ana jin sa bashi wa bara'atu zimmatihi ala haqiqa wani yazo yace ya dauki wannan bashin to wajen Allah ba a dauke bashin ba wa raful azabi anhu inna ma yakunu bil qada'i anhu sai ranan da aka biya bashi don ka ce ka ɗauke wannan bai ita ba wato sai an biya wannan bashi <clears throat> la bi mujarradi tahammuli bidaini al-imamu shaukani ce ba wai dan ka ce na ɗauki bashin shikenan wannan azabin Allah ya kawar da ita ba eh, bi lafzi bamana dan lafazi kenan na cewa ka lamunci biyan wannan bashin ولهذا سارع النبي صلى الله عليه وسلم الى سؤال ابي قتاده في اليوم saboda annabi ya sani don mutum ya ce ya ɗauki nauyin zai biya ma mamaci bashi wannan bai isarwa sai an biya bashin kafin na ake wato ake cewa wannan mamacin ya huta wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam washe gari yana haduwa da Abu Qatada ya masa tambaya ma fa'ala dinaran ina labarin sallallahu biyu aka sake haduwa washe gari manzon Allah ya sake tambayarsa har sai da yace masa qad tuhuma ya rasulullahi yanzu dai na biya bashi saboda haka gaggauta biyan bashi na mamaci shine alkhairi gare shi kamar yadda al-Imam Shawkani ya faɗa wa fihi dalilun ala annahu yustahabbu lil imam an yakubba man tahammala an mayyitin ala al-isra'i bil qada idan ka sani wani ya dauki nauyin biya ma wani mamaci bashi to yana da kyau ka rika tunatar da shi akai-akai saboda taimaka ma shi wancan mamaci din wa kadhalika yustahabbu li sa'iril muslimin wannan hadisi ya nuna mana kenan ba wai ƴaƴanka ne kaɗai za su iya biya maka bashi ba ya nuna cewa duk musulmai suna iya taimakawa li'annahu min al-mu'awana 'ala al-khair taimakon alkhairi ne don ka san makwabcinka ya mutu ana bin sa ba su suka kana iya taimakawa a biya mara wa fihi aidan dalilun ala sihhati tabarru'i bi dhamana 'ala al-mayyit sannan wannan hadisin ya nuna cewar ana iya kamar yadda ya nuna ana iya lamuntar bashin da mamaci yake ake sa haka kuma ana iya yafe ma wannan mamacin bashi kamar yadda ana iya ɗaukan biyan bashin da ake bin mamaci sannan shi wanda ake yake bin bashin yana iya cewa ya yafe kada fatul bari sharhin hadisi na 2395 a mujallar na biyar shafi na 73 bi ma'ana ashabul huquq fala isma alaihim law sakatu kai ne mutum ya rasu kana bin sa bashi akwai kuɗin da kake bin sa ya rasu malamai sun ce in kaga dama kana iya shiru ka kyale ba sai ka gaya kowa ba ashabul huquq fala isma alaihim law sakatu da za su yi shiru su ce sun yafe dama ka ne matukar ka ce ka yafe ya tabbata lakin yanbaghi lahum an yuqalu bi huquqihim inda al-warasa amma abin da ya fi dacewa shine su zo wajen magada su nemi a biya su liyanaduha wa yatabarra almayyitu minha saboda idan suka zo suka ce a biya mu bashi mamatan nan za su fitar da bashin nan daga hakkinsa ne su biya ba daga hakkinsu bane daga dukiyarsa ne daga dukiyarsa ne za su biya ba daga nasu ba saboda haka ka ce a biya ka bashinka ba laifi ba ne har ma malamai suna cewa abu ne wanda aka fi so saboda yin haka shi zai sa su waɗannan magada su gane muhimmancin biya wa mamaci bashi amma don an yi shiru ba wanda ba wanda ya ce yana bin wannan mamaci bashi ba mamaki akwai wanda bai yafe ba saboda yana tsoro ne amma a zuciyarsa bai yafe ba a ka'idar yafe bashi sai mutum ya yafe tsakaninsa da Allah an tsibi nafsin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da daɗin rai amma da aka yi mutuwa an shi kenan aka ce to akwai mai bin wani bashi ta wanda yake eh ina bi amma na yafe wance yace na yafe to kai da kake bi kuma dan kaɗan ne yawa ɗari biyar ne kai kuma ba mai kuɗi ba sai ka ce to yanzu na ce a ban ɗari biyar dina sai kai shiru to a irin haka an tara ma wannan mamaci azaba alhali ana ganin kamar gwaninta a kai ma Allah ya kare la yakfi li thubutiha zuhur al-awraq wani yakan ɗauka receipt kadai ya isa ya zama to hujjar wasiya ko hujjar bashi malamai sun ce bai isa ba ka duba a turkul hukumiya na Ibn qayyim al shafi da goma sha hudu ya danganci yanda alkali ya gamsu da receipt da aka kawo ko wata takarda ko da akwai signature na mamaci domin da yawa sukan ɗauka rikid kaɗai ya wadatar in dai aka ce an sai abu da sunan wani na ya isar akan cewa ba na shi bane ko ko an samu wata takarda mai ɗauke da signature na mutum akan cewa ya ba ma wani kyautan wani wuri na ya isa la sai alƙali ya gamsu kafin nan wannan takarda take da tasiri domin ana magana ne akan hakki duk da cewa wannan takarda tana matsayin abin da ake cewa karina karina shine alamar lallai mamaci ya baka wannan abin misali bayan mutum ne ya rasu sai ka zo da receipt a jikin receipt din an rubuta cewa wannan mashin din ya saya maka ne kai ya saya ma to alhali kuma su jama'a sun shaida cewa ya gaya musu ya gaya wa jama'a cewa mashin ɗinsa yana gurin wani yana masa aiki da shi amma kai da ka zo da receipt sai ya nuna sunanka ne a rufe din kaga wannan ana ce mar alqarina na'am kana da ƙamshin gaskiya amma ba wai gaskiyar gaba ɗaya tana tare da kai ba akwai ƙamshin gaskiya wannan mutum ya sai mashin ne ya baka tunda har receipt ɗin da aka rubuta cinikin mashin ɗin sunanka ne amma wannan bai wadatar ba sai an samu shaida sai an je gaban hukuma sai in mai shari'a ya gamsu bisa dalilai akan cewa wannan hakan ne kafin na sai a kyale ah, don haka amfani da takarda kadai ba tare da an samu shaida ba kuskure ne wannan dalili ya sa kaga malamai suke cewa duk sa'ilin da mutum ya rubuta wasiya ya yi mata shaida idan ka yi wasiya ka mata shaida ya zama so ka rubuta wasiya din ka gaya wa iyalanka ko 'ya'yanka ko makwabta wannan shi da ake cewa shaida ba wai takarda kadai da ka rubuta ita kadai ba ta gamsarwa Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure ina ganin za mu dakata kuma za a yi hakuri ma da tambayoyi sai zuwa gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت